والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره إلى يوم القرار والثبات والدين وبعد إخوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أينما كنتم a ci gaba da tafsirinmu na watan ramadan mai albarka a cikin wannan wata na ramadan har yanzu muna cikin suratu al-mumtahana ko mumtahina sura mai lamba 60 daidai wadda madaniya ce mun kuma yi bayani na dalilin masaukar ita wannan sura ko ayoyinta na farko babu laifi dan maimaitawa kaɗan ga waɗanda kila ba su tafsirin jiya ba cewa wani sahabi ne ana kiran kiransa hatibu ibnu abi balta'ata Allah ya da shi ya rubuta takarda ya ba wata mata ta kai wa mutanen makka cewa ya ku mutanen makka mai da hankali manzon Allah zai kawo muku hari sallallahu alaihi wasallam to da yi wannan sai Allah ya aiko mala'ika jibril ya ma annabi bayani gafa abin da wannan mutumin ya yi saboda haka sannan sassalmi ya aika da sahabbai biyu ali bin abu ya talibin da azubair bin al'awwa mazan maza ku je a wuri kaza akwai wata mata za ku iske ta da wasiƙa wasiƙan na ɗauke da ainihin sirrin musulmi suka je kuwa suka same ta ke kawo wasiƙa ta ce babu wasiƙa ta rantsi sai na ce wallahi manzalla sam abin da ya faɗa haka ne ko dai ki kawo wasiƙar ko mu ta ki a'udhu billah sai ta ji tsoro bayan sun bincika ko yana babu ta ce a ku tsaya sai ta kwance kitsanta sai ga wasiƙa ce babu suraka sai aka mayar da wannan takarda zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kai hatib nisa kai haka sai ba da uzuri Allah ya rasulullah na bar makka yana da dangi ba mai ba su kariya na yi makurishawa haka ne ko sa kalli wannan abin da na musu su ba da kariya ga dangina take ce ba da uzurinsa annabi kuma ya karɓi uzurin sallallahu sallam wa radiyallahu ta'ala an amma sai na umar ce la da'ani adrib unqahu fa annahu nafaq rin sauki kan shi yayi munafinci a takaice kenan annabi ce haba umar karka manta mutumin nan fa ya halarci yakin badar ka sani ko Allah ya gaya ma waɗanda suka je badar cewa ku aikata duk abin da kuke so fa inni qad ghafartu lakum a takaici kenan watakil bayani na tafsirin da ya fi wannan faɗi amma da yake wannan fishi ne ba sai mun faɗaɗa fiye da haka ba <clears throat> wannan kenan a takaice kuma mun ji mun samu zuwa aya nawa ne aya uku to yadda muka saba kafin ci gaba da tafsiri mukan ɗan dubi tambayoyin da suka zo hannunmu tambaya nan wannan tambaya na cewa man sani ko daga mace ne malam ina da ainihin miji ma yakan ci mutuncin iyayena a billah gaya musu bakar magana da kusan da wasa yakan yi ni da shi rannan sai abin ya kai ga jallin har mahaifin da ya haife ni ya gaya masa baka bainar jama'a kaga ya zama keta mutunci kuma shi mutunci an ce kamar madara ne ko ka zubar wa kanka ko a zubar maka ita kuma madara yin barinta ba a kwashewa da ta ta ce to garin haka rannan sai ne kaura saboda jin ciwon abin da ake mahaifina na tafi gidanmu nan na kasance azzaluma na yi nushuzi na yi nushuzi botsarewar mata wallati ta hafona nushu zahun fa'izohun ga amsa Allahu ala sai mace yawancin rigirgingimu tsakanin ma'aura wata ba mahallin fatawa ba ne yanzu abinda ka faɗa wani zai ce to ai bana nan kika faɗa a mace kun malamin mara yani wannan al'amari na ainihin alqada hukunci sai dai abinda kika yi tambaya a kai ko na yi nishuzi sai mu ce ya danganta ga irin dalilin fitaki daga gidan in kin bar gidan mijinki ne ba da dalili ba da uzurin da shari'a ta yadda da shi na, kin yi zalunci a nan Ma abin da ya kamata irin wannan sai mu ce shi mijin bai kamata ya niki abin da kika ce ya niki ba shi mumini ai ba mai zagi ba ne ba mai ashir ba ne sam المؤمن لا يكون سبابا ولا طعانا ولا فحاشا ولا بذاء للسان baya kasance mai kazantar harshe to ake kuma matarka ce kuma Allah ce karanto mana ayar wa ashiruhunna bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf kaji qur'ani Allah ya ce ku rayu da matayenku da hali na gari ولهن مثل الذي كرنتوتا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف نعم وللرجال عليهن عليهن درجة والله عزيز والله عزيز wannan cikin sura ta biyu kenan Allah ta'ala ya ce wato matayenku suma suna da abin da ke kansu ma'ana suna da haƙƙi a basu yanda suke da haƙƙi haƙƙin mazaje a kansu amma amma kuma walin rijali alaihinna darajatun wallahu azizun haƙi zura ka ce kana zagin matarka har ma mahaifinta haba ɗan uwa yanzu kai inda ɗan zai zunguro ta yanda ya zunguro ka tara mata zagi naka iyayen ka so ko da ma wai da wasa ne ana wasa da iyayen sun haifa sun wanke ta sun mata tarbiyya sun baka sai ka rike ta da amana sai ma ki rike shi da amana amma dangane da tambayar ko kin yi lushuri to amsa ta riga ta gabata ya danganta da fata an fahimta na amsa da kyau sai tambaya ta biyu malam mutum ne ya ce da matarsa bayan ta je wata unguwa da bai yadda ta je ba sai ce oh kin je to in kika sake fita a bakin aurenki maza kan yi wannan barazana a bakin aurenki ya kamata a kiyaye ko don kana ganin ita ba a ba igiyar suke a hannunta ba mu musulmi ne ba maguzawa ba ne maguzawa ne ke sa to kai ma miji na sake ka a wannan ja'irci ce ba na tsarin ba ne to amma tare da haka kada mutum ya yi wato me yake cewa isa'atul isti'mal ko istighlal misali na damar da kake da ita Wurannin sai mata ta fita ba mijin ya tafi ya ce in kika sake barin gidan nan a bakin auren ine ku sai ta fitar baya tana fita kofar gida sai suna ah gafa abin da ya ce sai ta dawo shin ta faku? ku kalli maganar da ya mata in kika sake fita daga gidan nan to a bakin aurenki to ai ta fita amma tana fita kofar gida ta ci zan aiga abin da ya ce Allah na tuba sai ta dawo ko bisa abin da ya gaya mata in kika sake fita daga gidan nan ai ta fita amma ta dawo ta saku sai mu ce ba ta saku ba me yasa ka faɗa ka malam bayan ya ce sai muka ce ai ya ce mata in kika sake fita daga gidan nan bisa la'akari da wancan abin da ta yi ne unguwa ta je wata ba da yaddansa ba dole sai mu kalli wannan siyaƙin mu kalli wannan context ɗin ƙarƙashin wannan wato karan tsarin magana ne ya saki magana na ainihin saki ya kenan saki ne wanda ke da alaƙa da mashruti talaqun muta'alliqun bi mashrut amma fitan da ta yi yanzu in kin fita daga gidan nan ai ga abin da yake nufi za ka fitan ta waje ba gidan ta bari ba tare da cewa eh ta bar ƙwaren gidan tana waje shin kofar gidan bangaren gidan ne sai mu ce eh domin za ka riskar da wajen gida zuwa ga ainihin gidan kun gane da kyau kuwa saboda ka wannan ba saki ba ne ko musamman saboda toshe kofar fitina saki ne amfaninsa na'am Allah ka kyauta saboda yakin haifar da ainihin rashin jin daɗi Allah ka taimake mu da dannar mu tsakanin maza da ainihin mata ɗin sauraka wannan ba saki bane ne inda za ta tafi inda ya hana ta zuwa wanda wannan ya sa ya damu ya faɗi wancan magana sai mu ce na'am saki ya tabbata an gane sai tambaya ta ƙarshe mutum ne ya saki matarsa saki wanda yake raji'i na kome ba uku ba sai kuma ya dinga fatali da kayanta wurgi da kayan fitta ke tafi ita ma ta ce ba zan zauna ba sai mu ce da shi da ita duk sun yi ba daidai ba ta zauna ta yi idda a gidan la'allallah yuhdithu da zalika amra amma magana ni ba zan zauna ba ka iska har iyaye an turo mota ana wannan kuskure ne babba rai in ya ɓaci to hankali ya kamata ya dawo hankali na tsatsi don kuma ya tafi daidai wallahu ta'ala a'ala wa a'alam wa bihi tawfiq karanta mana ayar da za mu tashi akan ta yau arma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسيح الله تبارك وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم آه إنا براء منكم Allah ya ce kuna da kyakkyawan abun koyi game da annabi Ibrahim tunda abin da ya faru game da wannan sahabi Allah ya kara masa yadda nuna ƙauna ta sirri har rubuta wasiƙa zuwa kafirai Allah ya ce karku sake haka ai kuna da abun koyi game da annabi Ibrahim annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallama Allah ya kira shi a ƙur'ani har sau 62 a ayoyi guda 56 a bakara sau 12 a ali imran sau 6 a nisa sau 3 haka dai haka dai har ƙasa a cikin ita wannan sura kuma sau nawa sau biyu Allah ya ambace shi ana kiransa abul ambiya baban annabawa mutum hanifi mai aƙida mai ƙaƙƙiya tsotsar yahudawa sun ce namu ne kirsa suka ce namu ne allah ce a ما كان إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان هنيفا مسلما نعم وما كان من المشركين الله يشي ما كان أكشن سورة آل إمران سورة آية سورة أكو ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ibrahim ba ba yahude ba ne ba kuma kirista ba ne to wane walakin kana hanifan mai miƙaƙƙiyar aƙida ne musulmi ya daga cikin musulmi ga wannan yabo ne allah ya masa inna awalan nasi a nuna maka suwa suka fi cancanta a ce su ibrahimawa ne mu ne to shine nan Allah ta'ala ke cewa ai kuna da kyakkyawan abin koyi uswa ko iswa <clears throat> dangane da annabi ibrahim da waɗanda suke tare da shi iz a lokacin da kalu suka gaya mutanensu inna bura'a minkum mu ba mu ba ku shine bura'a ma'ana mun barranta ba mu ba tare da cewa mutanen su ne wa mimma ta'buduna min dunillah mun barranta daga abinda kuke bautawa ba Allah ba na bikum mun kafirce da ku ku wannan magana wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdahu kuma adawa ta bayyana tsakaninmu da ku har abada za mu ci gaba da adawa da ku walbagda da kuma ainihin gaba da fishi har sai kun yi imani da Allah shi kaɗai an gane ko to nan kaga Allah ta'ala yana cewa annabi ibrahim ga abin da ya gaya wa mutanensa daga cikin da mahaifinsa ai ko mahaifinsa ai kafiri ne kuma ai kun ga a wani wuri inda ya sha gaya wa mahaifin kawo mana wata aya inda ya gaya wa mahaifin sai ce ne يا أبت إذ لا تعبد الشيطان إن الشيطان الشيطان الشيطان كان للرحمن عصيا إن الشيطان كان للرحمن عصيا تكاد وانا مثالي كان أكشن سورة ميلان باقوم الشاترة سورة مريم يتي يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية يا بابا كركبو تام الشيطان كنا حتى ما يتم بيك بك عليش بدنيا فوكرق حنيا كفاك كرنتو منا وإذ قال إبراهيم لأبي آذر أتتكب أصناما آلهة لأبي آذر أتتكب أصناما آلهة wannan cikin suwa ta shida kenan wa iz qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnamana alaha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin kaga waɗannan ana kiran su al-hikamul ibrahimiyya the abrahamic wisdom hikima irin tashi hatta mahaifinsa bai kyale shi ba ya gaya masa gaskiya arabtum da haka anan wurin da Allah ta'ala ke cewa wato lokacin da suka gaya wa mutanensu mahaifinsa na ciki saboda ita gaskiya ba ruwanta da waye-waye inda an faɗe ta yadda ya kamata da hikima da dacewa Allah ka dacar da mu gaba ɗaya saboda haka adawa tsakaninmu da ku anan nan nake so da ya tsokaci a wannan zamani kakan ji ya shahara a bakin 'yan siyasa da kafofi na yada labarai sai ka ji ana ta yan adawa wannan kalma kuskure ba daidai bane ka ce dan adawa in kana nufin ka ce dan opposition ne to opposition ba shi bane adawa hamayya ake cewa tsakanin musulmi da musulmi ba a cewa adawa saboda bambancin siyasa ai ga adawa adawa tsakanin kafirai da mashirkai ne ga abinda annabi ibrahim ya ce kafarna bikum mun kafirce da ku kenan kafirci ya shigo saboda me su mutanen kafare ne shi ko mumini ne wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu okay ashe adawa takan zo ne sai an yi imani wannan sunan shi Musa sunan shi Ibrahim jam'iyyar ku daban sai ku ce yan adawa jahilcin yan jaridu suka jiho mana wannan kalma ta yadawa bakin mutane kuma yan siyasa yawanci ba su karanta addini ba kuma ka je ka bincika kalmar opposition ba wanda ya ce adawa take nufi hamayya ake cewa laraba ba sa ca ma'ul adawa ca suke ma'ul mu'araba sauraka akwai kalmomin da suke yawo a jaridance da sauransu misali saboda rashin rabo mai tsoka na karatu da ilimi da yan ke da shi sai su je ko kalmar da ba su kalli marja'inta a addini ba kenan kalmar adawa kuskure ne ka ce wai yan adawa Ana duk kuna musulmi saboda yana wancan jam'iyya kai kana wannan ah, to yin adawa ne ga cikin zo kuna sallah tare a masallaci gudu ko baka wancan ayar bane adawa ta tsakanin mu da ku sai kun yi imani yayi imani kai dan ina magana adawa nan kenan sai dai ka ce hamayya Allah karka kama mu da kalmomin da muke furtawa wato bisa kuskure wato ba daidai ba sai sa abu ne muhimmi sana'a mai tsafta irin aikin jaridu masana ilimi su shiga ɗaliban ilimi saboda gyara lafuzan da misali ke bukatar gyara suraka adawa ta bayyana tsakaninmu da kuma gaba har abada har sai kun yi imani da Allah shi kaɗai sai ce illa kaula ibrahim a abiyi sai dai zancen wannan istisna ne wani iri mun face zancen da annabi ibrahim Allah ya kara masa aminci ya gaya wa baban shi inda ce zan nema maka gafara ya baba amma wa ma amliku laka min Allah min shay'in ni bana iya maka maganin komai daga Allah shine bana iya mallaka maka tsira in baka bi Allah ba cewa ni annabi ne ba zai maka magani ba kenan dangantakarka da kowaye babanka malami ne ba ko da zamanin annabawa ne babanka annabi ne in baka bi turbarsa ba wannan dangantaka ba za ta yi maka amfani ba haka ne ai kaga annabi n'o? Allah ya kara masa aminci yana da amma musulmi bane cewa dan annabi ne bai masa amfani ba innahu laysa min ahli innahu amila ko innahu amalun ghayr salih haka Allah ya kore shi ga shi ɗansa ne biology biologically amma Allah ce ba ɗanka ba kenan haka ko da mijinki salihi ne in ke salihanci ba dangantakar mata da miji ba za ta miki amfani ba kalli annabi nuhu da matarsa kalli annabi wane da ɗayan kuma lut da tasa mata saboda haka man babba abihi amaluhu lam yusri bi menene nasabuhu wanda duk aikin sai sa yayi shauni da shawula-wula to dangantakar jini ba za ta ba amfani ba saboda haka face magana annabi ibrahim da ya ga babansa zan yi maka gafara amma bana mallaka maka komai daga allah rabbana ya ubangijinmu alaika tawakkalna gare ka muka dogara wa ilaika anabna zuwa gare ka muka mai da al'amuranmu shine ina ba wa ma yatazakkaru illa man yunibu ba mai iya tuna komai faci wanda ya mai da lamari zuwa ga Allah wa ilaikal masir makomar mu zuwa gare ka ya ubangiji take kun gana annabi ibrahim ya nema babansa gafara وما كان استغفار كرنتو منا كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موئدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه نعم إن إبراهيم لأواه هليم كذا من cikin سورة التوبة كان الله تعالى يبادى أزري bai kamata mumine su nema wa kafirai gafara ba ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أولي قربى واليتامى من بعد ما تبين أنهم أصحاب من بعد ما تبين لكم أنهم أصحاب الجحيم. إيه آية sai Allah ya kawo aya ta gaba wadda arama ya karanto mana duk cikin tauba bai kamata ga annabi ba shine ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaqilu mushrikin walau kanu uli qurba har zuwa karshe ai bai dace ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai su nema mushrikai gafara ko da ƴan uwan jini ne bayan ya bayyana garin cewa ƴan wuta ne to sai Allah ya ce a'a ai annabi ran ya nemi babansa gafara sai ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abi illa amma istighfaru iya annabi ibrahim ya nema banta gafara ne saboda ya masa alkawari inda yace zan nema maka gafara innahu kana bi hafiya cikin wata aya to ya nema masa gafara ne amma lokacin da baban nashi ya bayyana gare shi makiyin Allah ne tabarra'a minhu to shi ma anan sai ka ji kaddara sai ka ji Allah ya kiyaye a ce an yi hadarin jirgi mutane sun mutu sai ka ji da kafirai ciki sai ka ji mutane suna aika sako a social network Allah ya fi kan waɗanda suka mutu ko da kafirai ne hoto yan Najeriya ne kai jahili ne baka san Qur'ani ba Allah ne ce ba a nema ba kafiri jafa sam ba daidai ba ne ko makwacci kake da shi baban shi ya mutu sai ka je ka ce sai ka ce mr john allahumma ka salli abika sai ka ce me sorry ashe ya mun sorry to me za ka ce amma ka ce allah ya gafarta masu yadda zai gafarta ma ya haya da muhammad la ka yi sabo kalli ƙorani amma musulunci ya umarce ka nuna hali mai kyau oh ya oh i am sorry oh i am deeply touched kar turancin ka ya wuce wannan ashe ya mutu to sannu ya so kuma kace to Allah ƙara nauyin ƙasa amma a zuciyarka ya kamata a kiyaye addini ba wasa bane in kana sai zama naka yi imani yadda kai imani mana nassi ne na qur'ani wanda da yace da kai ka sai ciya sai mace a ba magana ciya kai ne ka cije sai an bishe dan kiyar in ka ce ayyuka ba sai tsanantawa sai mu a tsananin kai ne don ka sa akwai abin da ake cewa tsaurin ra'ayin addini sai mu tsaurin juni kai ma kana da tsaurin ra'ayi ta bi shaɗan so idan an bi tsauri an ce abi Allah kai kuma kai tsauri abi shaɗan wani tsaurin ya fi kyau kenan misali tare da kuma akwai tsaurin addini da Allah ta'ala ya hana na wani is condemnable amma ba shi wani nan nassi ne ake magana kai rabbana ka karanta ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا يا أبي ناسو كوا يكارة تناوى ينا دقى تشيل لفزن دا الله دا أكير ربنا معنى ربنا يا أبنجزم أي أصلي يا ربنا فربنا لفظ متعلق بياء النداء محذوفة مقدرة مناصبة أي يا ربنا رب منصوب بالفتحة لأنه منادى المضاف منصوب طيب يا ربنا ربنا أي مربينا الذي يربينا وانك يمنى تربية الله يمنى تربية بنعمه دنعمه من سنتي لدقوي tunan bahaushe kan ce wallahi ka zo min hannu rabbana me bahaushe ke nufi da wannan magana ana faɗa ko ba faɗa ai ka zo min hannu rabbana a'a akwai karuruwan magana a hausa da ke bukatar a gyara musu zama ai abinda ba haushe ke nufi da kace rabbana ba hannunka sirri ba hannunka zero ma'ana ka miƙa zuwa ga Allah to dama kai matalauci ne zuwa ga Allah ai to shine ya sakalo wannan karin magana haka kawai sai ka zo min hannu rabbana ma'ana hannu ba komai ciki to ai wancan rabbana rabbana ce ne tsari ne dadi ai to kai rabbana ne kai to karu ruwan maza da ke bukata a gyara irin su takarda allan zaki allan zaki kalli magana ka fa wai tunda Allah shine kololuwa to rake ne sunan shi takarda shi ma kololuwa ne kan zaki sai shi allan zaki like irin su haramun ne in garma a gidan talaka wa ya gaya maka talakan ba zai arziki ba irin su gudun banza tserewan harbabbe wai tun da harbe shi dole ya mutu ya gaya maka zai iya rayuwa kasunan dai kalmomi iri-iri wai barawan da ba a kama shi wasu sunan shi muhammadu muhammadu a uzu billahi min kalmomi ne masu haɗari barawan da ba kama sunan shi muhammadu kasan wane ne muhammadu kuwa muhammadu rasulullah la ya akil ga sunan karuruwan magana ina jin na tattaro sun kai biyu da wani abu karuruwan magana na bahaushe inda ke bukata a sake gyara wasu sun shafi aqida wasu kuma in ka kalli ma a nahawun ne ke da gyara kware da gaske tayyib rabbana ya ubangijinmu la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru Allah kar ka samu zama fitina ga kafirai ma'ana wannan wuri ya zamanto mun ce mu musulmi ne amma miyagun ayyukanmu sai ke nuna kamar haka musulunci ya ce ana samun haka mutum zai iya zamantowa fitina a uzubillah ga kafirai a cikin kafin kai musulmi ne sama ga kinan da kai muke dancing da kai muke bin mata you think say you be muslim eh, i be muslim eh but you dey drinker suna faɗin haka ai wani ya taba gaya min wata ran a kudancin najeriya a ta haka da dadewa yake ce malam in ka tashi fadakarwa don allah ka ja hankalin musulmi da ke zaune a garin ya ce wata ran na je zan ci abinci sai mai restaurant ta ce da ni oga waiting you the one you want hot drink kana son giya ce kai ba gani da babbar ni musulmi ne shi dan wannan yanki da dan kabilar ogoni ne wani gari ana ce da shi taba tun na zo na aure sai ya ce mata ni musulmi ne fa ta kalle ne ta ce eh sorry amma akwai da yawa then da come here with flush then da they drink akwai da yawa suna zuwa da babban rigar nan kuma suna sha to ka ga nan shine misalin fitnatan lil ladina kafaru kenan sai ce to malan ka gaya musu ba duk wanda yazo da babban riga yake shan giya bane musulmi ne misali ko kuma je musulmin ne ma musulmin kirki bane saboda Allah karka samu zama fitina ga kafirai an gane suna sata kai ma kana yi suna fa wannan kai ma kana yi suna bin mata kana yi a'udhu billah suna da ƴaƴa akan titi kai ma haka sannan kace kai musulmi ne ka zama fitnal ladina kafaru wannan yana iya saddin su ya hana su gabarin abin nan Wannan sun fassara wannan wuri da cewa fitina ga kafirai kasa fitine mu akan addini amma kakan lissa yakin aya na kafaru ta zama fitina gare su shi fike wannan tafsirin fiye da tafsiri na biyu allahu ta'ala a'lam bihi tawfiq waghfir lana Allah ka gafarta mana rabbana ya ubangiji mu innaka anta Allah tabbas kai ne al azizu mabawai al hakimu gwani laqad kana lakum لقد كان لكم فيهم إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الهني كبس كنا دكيكاون أبو كوي جمدسو النبي إبراهيم دور أن دفك ديشي للي كما ما تكوي كوي دشي يكون سنة amma wannan abin koyi ga waye liman kana yarjullaha wal yawmal akhira ga wanda ke kaunar Allah da ranar lahira wa man yatawalla wanda duk ya da kai shikenan ya tafi fa inna Allah tabbashi Allah huwal ghani shine mawadaci ba matalauci bane alhamidu shine godadde ma'ana wanda ake gode masa dauman abada aya ta gaba عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة نعم والله قدير والله غفور رحيم عسى الله أن يجعل بينكم ذو قرشي الله تعالى يا ينزنت يا قصنت معنا أبنيني ne mai sauƙi ya sanya bainakum tsakaninku da tsakanin alladina adaitu minhum mawadda wanda kuka yi gaba da su kafirai in Allah ya ga dama kuma sai kawo soyayya kamar ya sai raba su da kafircin sai su musulunta ba yana faruwa ba da haka ne aka ce in za ka yi gaba ka yi gaba sannu sannu ta yiwu abokin gabanka ya zama soyinka gobe haka in za ka yi soya ka yi soyayya sannu sannu ta yiwu abin ya rikide zama makiyinka gobe to ko kafiri ne karka kishi ki na bayan da za a yi ka so shi ko kafiri ta hanyar gaya mai gaskiya misawa ne ka musulunta mana yanzu da yawa daga cikin mu nawa ne suke da makwabtaka ba musulmi suke gaya musu musulunci su yi musu magana mai kyau su musu kyauta in ta kama yawanci ba ma wannan ka dauka kira zuwa ga musulunci aikin su malam wani ne ba kana son aljanna ba ya kamata kafin ka mutu a ce a rekod din ka mutane kaza sun musulunta amma sai ka je ko ina na ne a kasuwa ne masa kyakkyawan hali ni dan kasuwa ne ya zo mun yi business da shi sa ya sakale a wuri na shi bai ma sani ba na ɗauka na ce look ka ne wannan ya ce an ya ya ka ce da shi addini na ya karantar da ni kan na ci ko ficika taka da ya min yadda za a yi ba zai fahimci kyawun addinin ka ba a wuri na'am wannan misali ne kawai da fata an gane ko saboda ka Allah ta'ala yana cewa abu ne mai sauki asallahu ya yanzunta ya yanzu ya kusata Allah ta'ala ya sanya soyayya shine mawadda tsakaninku wa bainal ladina adaitun minhum saboda me wallahu qadir Allah mai iko ne daga cikin ikon zai iya yin haka jalla jalaluhu wallahu ghafurun Allah mai yawan gafara ne Allah kai mana gafara ya rabbal alamin rahimun Allah mai jin kai ne aya ta gaba لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم نعم إن الله يحب المقسطين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين وأن إتتي آية تقوى ديدي أتكن وأن سورة نلمبا ستين ديدي تغنين شواغا أبن الله يفعل game da nuna makafirai soyayya sahabai su kowa ya tsorata tare da ba dukansu bane suka rubuta wannan takardar to sai to tsoratan da suka yi subhanallah mu ci gaba mu ci gaba to shikenan Allah tabaraka wa ta'ala ganin ya gargade su sun tsorata sai suka dauki azamar rashin shiri da kafirai sai Allah ce a'a ai Allah bai hane ku ba shine la yanhaakumullahu Allah bai hane ku ba anil ladina lam yuqatilukum fid din waɗanda ba su yaƙe ku a addini ba Allah bai hana ku na tausayi ba walam yukhrijukum min diyarikum ba su kuma fitar da ku daga gidaddajinku ba an gane ko wa zaharu ala ikhrajikum ba su kuma ba da taimako a kore ku daga gidaddajinku ba an tawallahum Allah bai hana ku ku nuna ƙawanta ko kuma ka ce da su ba ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون نعم إن الله للي الله تبارك وتعالى وتعالى بحناكو كوكجي آية بكو لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الله بحنيكو با أنغاني دقوة دبطياكيكو با الدين كو ليكنا ولم يخرجوكم من دياركم ba su kuma fitar da ku daga gidaddajinku ba biyu kenan bai hane ku ba daga mai an tabarruhum a ce ku nuna musu wato ainihin albir soyayya da ƙauna wata fito ilayin bai hana ku yi musu adalci ba saboda inna Allah lalle Allah yuhibbul muqsitin yana son masu yin adalci masu aje komai a mahallinsa to su wane ne Allah ya hana ku alaka da su ce inna innama yanhakumullah ma yanhakumullahu anil ladina qatalukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولهم إلى آخر الآية الكريمة إنما كأي كأي أظن ديك ما تقصني إنما نفائدا تبدأ وتوقواني ukuwar hukunci kan abin da aka faɗa wato inna ma tufidul hasr wal qasr kadai Allah yana hana ku ne ya hane ku ne anil ladina qataluukum fid din ku nuna kauna ga waɗanda suka yaƙi ku suka zare muku takobi fid din saboda kun yi riko da addinin ku ba wannan kadai ba wa akhrajukum min diyarikum suka fitar da ku suka fatattake ku daga gidajen ku ba wannan kadai ba wa zaharu ala ikhrajikum suka ba da agaji ga wasu dan a kore ku da gidajen waɗannan su ne Allah ya hane ku an tawallahum a ce ku jubince su kuma ku sani wa man yatawallahum ko wa man yatawallahum duk wanda ya jubince su cikin ku fa ulaika tu ulaika al-mawsufuna bima dhukira min hadhihi sifati adh-dhamima to hum adh-dhalimun sune adh-dhalimai kenan zalunci kuma shine wuce iyaka اللهم إنا نعوذ بك من الظلم أيا كان آية تقبل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتهنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناها عليكم أن تنكهوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تنفقوا ليس من كواكب واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وانا آية ودى muka ji karatunta da wadda ke biye da ita wato aya ta goma da goma sha ɗaya kai kusan har zuwa ma ƙarshen wannan sura mai girma Allah yana gaya mana wato jarabawa kusan daga nan ma aka ɗauko sunan suran inda ce famtahinuhun ku jarrabe su da aka aikiran suratul mumtahina ko mumtahana bayan an yi yarjejeniya a ainihin hudaibiya kun san hudaibiya da kyau na tabbata wanda ya karanta tarihi daga cikin bunut na yarjejeniyar duk mutumin da ya bar manzan Allah ya dawo gun kafiran makka to kafiran makka ba za su mai da shi gun annabi ba ko da musulmi ne amma duk mutumin da ya bar makka ya je gun annabi sallallahu alaihi wasallam to lalle manzo Allah ya mayar da shi gida makka ya ci gaba da kafirci kaga wal kafiruna hum zalimuna annabi ya ce ya yarda saboda wata hikima hikmatun baliga fa ma tughni an-nuzur ya amince aka taushi zuciyar mu'minai to sai aka dinga samun wasu mata suna suna kai ba za mu zo na ba suka dinga tafiya asalale suka je madina to sai aka saukar da ka'ida yanda za a karɓe su in sun zo madina din ita ce wannan ayar arabtum Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin muhajiratin hal idan mu'mine suka zo muku alhali suna masu hijira daga makka gidan kafirci kenan a lokacin zuwa madina gidan imani masha Allah to shikenan ba kawai da sun zo sai karbe su ba mm. Allah ya ce famtahinuhunna ku jarraba su kuke kin so eh daga yana daga makka me kawo ki wallahi ya rasulullah ko mu'minai aini na kaura cewa mutanen makka ne ana min azaba kai ba gaskiya take ciki ba sai Allah ce ku jarraba su famtahinuhunna amma kuma ai Allahu a'lam bi imanihim Allah ya fi kowa sanin imaninsu fa in alimtumuhunna mu'minatin idan kuka gamsu da cewa tabbas mu'minai ne to ga doka fala tarji'uhunna ila al-kuffar sam kar ku sake mai da su zuwa kafirai kaji wannan adalci sun zo ya rasulullah yi imani to sai aka jarraba su aka tabbatar lallai imanin da gaske ne ba wanda lili bane watakila ta hijira saboda kila mijinta da ya musulunta sun rabu ita kuma tana kafira ta riƙe kafir ba ta ma bishi shi ba sai ta zo makka madina bisa dalilin ko ta samu daman ganinsa in ya bayyana a ni na dama na saboda mijina ne ta fita musulunta ba ba za mu tilasta kike zo na tare da mu ba amma ba da gaske kike ba amma fa in alimtumuhunna ko mu'minatin in ya bayyana gare ku kun san mu'minai ne to ga doka فلا ترجعوهن إلى الكفار فلا اللام هنا للنهي والنهي للتحريم إلا لقرينة مانعة أقول فوفو أتبو karku yadda karku saki kada ku kuskura ku da su zuwa kafirai dalili la hunna hillun lahum ba su halatta gare su ba ko da tana da miji kafiri yanzu kuma ta musulunta Allah ya ce ba su halatta ba gare su su kafiran haka ne yanzu kaddara sai aka zo a wannan masallaci mace ce gafata malam na zo ne ta ce ita kirista ce tana da miji kafiri amma ta gudu ita ta musulunta ba ta son wannan kafircin na kawo kai na gare ku kusan da za ku yi da ni wancan hukuncin ya zo nan irin wancan hukuncin da aka ce kar ku mai da zuwa kafirai za mu yi aiki da wannan ana na tambayar ku ka ce a ya kamata ta waye ce a ya daga hannu babu waye ce ya kamata duk mun ce to ma ya za ka yi da dokar kasa a yau najeriya da fitintunu yau ko zai mun ce yi da farko ta kai shekara 18 a bisa dokar tsarin mulki tana da iko su za ta abin da take so na biyu ko ka ce kai na farko ma Allah ta'ala ce ne wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kada ku aura ma mushrikai aure tun da kika zabi musulunci kasance wacce musulma ayo ya bata wancan auren automatically automatically ya bata auren saboda ka sai mu bata gata mu waffara mata mu ce la tarji'uha ila al-kafir amma sai a ɗau matakin da za a kare ta daga kowace irin fitina ina ta zaɓa ba wanda ya tilasta ta ta kai shekara ta takwas za ta zama kansa abin da take so tare da ko ba ta kai haka ba in ta musulunci amma saboda yanayin tsari na fitina da ake rayu cikin tsari an gane faraka Allah ta'ala ce kar ku mai da su zuwa kafirai la hunna lahum su ba su halatta gare su ba su ma wala hum yahilluna lahunna su ma mazajen ba su halatta gare su ba kun gane da tun da za mu raba ta da mijinta tun da kafiri ne kuma ya bayyana mumina ce ya za a yi wa ma anfaqu in mijinta ce to a tun da haka ne to ki biya ni kudin aure na Allah ce ku ba su abin da suka kashe nawa ka kashe shanu goma musulun musulunci to ga ka guda goma an baka shine wa atuhum ku ba su su mazajen nasu kafirai ma an faɓo abin da suka kashe kun fahimta na taɓa zuwa ɗaya daga cikin alhamdulillah jihohin ƙasar nan kudancin najeriya wata rana a garin oromi a jihar edo ƙasar isha sai wani saurayi ya ce malam na auri yarinya to amma iyayenta suka ce akwai irin munasaba da 'yan kamanceceniya sun ce da ni kafin mu yadda ka auri 'yarmu sai ka ba da dukiyar aure a al'adanmu dukiyar aure kuma ibara ce kan katan-katan na giya suka ce sai ta ba da giya ba kafin mu kyale ta ka aure ta to shine shi kuma ya garzayo ba a ji qur'ani haka algafa ta mana karamu da kafa a jafa masha Allah barakallahu fi ya garzayo yana neman fatawa ko ya halatta ya ba su wannan giya don ya aure ta to ku ina tambayar ku ni ba zan gaya muku ta amsar ba ko zan tambaya a ba su giyan da aure ta Da kuka yi shiru a ba su giyar don a aure ta giya hamru uwar laifi hamru uwar laifi a ba su mai dalili kun hatu burhanaku madalla barakallahu fi ku dinga ba da amsa an tambaye kaji magana mai kyau da ya faɗa sai ce don a cetar da ita daga sarar maciji daga mai daga abin da ya fi sauran maciji hadari me fi kafirci hadari sai ka auna tsakanin a ah, to ai giya hadari ne kafirci ya fi hadari wal fitnatu ashaddu a wani wuri akbaru min al sai mai ai aiki da ka'idar irtikabu akhaffi ad ne suka ce mai waje cututtuka guda biyu barinta a kafirci adarru wa akhtar saura ka kenan sai mu bada wannan nace kai je ka bata giya din almuhim ta shigo gidan musulunci kun gane ko saura ka a ba su abin da suka ciyar ko ce ainihin to tunda kun karɓe ta ta musulunta to biya ne dukiyar aure na a ba su shine wa ato ma kun ji wannan to shi kenan ta bar mijinta ta dawo gidan musulmi ya za a yi da ita sai ce wala junaha alaikum an hukun babu laifi ku aure su yanzu irin waɗancan mata yanzu zo da misali daga niger delta ko daga nan yankunan arewacin niger suke na musulunta ne sai ka ga da yawa ba auren su haka ne ko ba ka bane ku gaya min matan da suka musulunta daga kudu ko daga arewa suka zo suka sa mazajen aure tsakanin Iko ko ina gani kila yi auren nan ko dan a ceci imaninta da addininta wani zai ke tunani to a yanzu yanzu muka haihu za a ringa ce 'ya'yan wato ai ku ƴaƴanta ai uwar ta ta yi. to kuma sai ne ta musulunta Allah ba yana son masu tuba ba ni na gani sai aure su a mutunta su in kuma a aure su ai musu riko mai kyau ba riko na cin mutunci ba bari ga muku shekaru kamar bakwai wata zan yi tafiya muna ɗaya daga cikin garuruwa ba zan ce ko ina ba ne za mu je ɗaurin aure ne sai aka ce malam a wannan garin kuma garin na daga cikin inda ake awatar da shari'a a nan ne wani mutum ya auro wacce mace daga rivers bayan ta musulun da aka ce aka tara mata kudi wajen miliyan ko uku ne wani mutum ya laɓaɓo mahawashi ɗan tanko mai kan bashi da sunan ahalar suna sai ya aure ta to yanzu da ni ne mijinki ta kawo uku nan a fara kasuwanci allahu akbar ita kuma saboda imani ai musulmi ne ai ya fi ta sanin musulunci sai dafin taka musulunci ya ce ta ɗauka ta miƙa masa kun san gogon naka sai ƙaro aure da miliyan uku ɗin ya eh, yi bushasharsa kwana biyu kuɗin ya ƙare kuma sai kore ta wannan bakin azzalimi su sai wanda muke tafiya a mota ya ce malam nan ta zo take kuka ta ce wallahi ba don na musulunci addinin Allah ba ne addinin gaskiya ne inda don irin waɗannan musulmusulɗin ne da na bar musulunci ya ƙaro aure da kuɗinta ya cinye in kai na alƙali ne kamata ka yi masa sai dai ka masa mai ta'aziri in ni ne sai in bashi daurin shekara hamsin ya yi tsanani? ya yi tsanani? ka kalli girman laifin da yi haba jama'a ka cutar da addini da sunan ka ƙara aure wace da ƙara aure dole sai ka ƙara aure ga zalunci kuma na nas'alullah salamata wal afiya da mun so mu kai ƙarshen ainihin sura ne kun ji sauramin ki nawa nawa uku to shi kenan suraka Allah ta'ala ya ce wala juna alaikum an tankihun babu laifi ku aure su da sharadi idza ataytumuhunna ujurahun idan kun ba su sadakin su musulunta ta yi to sadakinta kuma ku ba ta sadaki mai kyau sai sadakin ki wannan katotan gida din har da mota har jari don mu karfafe ki saboda ke musulunta wala tumsiku bi isamin kawafiri Allah ce kar ku yadda ku ci gaba da riko da igiyoyin zumunta irin na kafirci kar ku koma baya kan kafirci was'alu ma anfaqtum kuma ku tambayi abin da kuka san kun kashe a baya a biya ku wal yas'alu ma anfaqu ana ƙara jaddada mana haƙoƙi ne zalikum abin da kuka jinnan ya hukuma bainakum hukuncin Allah kenan da yake zartarwa tsakaninku ku sani kuma wallahu alimun hakim Allah masani ne dangane da ayyukanku na fili da ɓoye hakimin kuma gwani ne duk abin da akwai gwaninta cikin hukuncin Allah ina roƙon Allah cikin ramarsa da baiwarsa a wannan wata na Ramadan mai albarka da muke ciki ya karɓi azumin mukanmu mu da ibadojinmu ya taimake mu azumin mu ya kasance mai gyaran gyararre lafiya dodar babu kwana ciki mun yi kunce amin ba Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu da lafiya mai amfani waɗanda suka riga mu zuwa ga Allah Allah ka ji kansu ka yafe musu yan uwa sun koma ga Allah kuma muna kan hanya kowannan babu wanda zai saura kullu nafsin za'iqatul maut Allah ya sa mu saki haduwa a halka ta gaba dan ci gaba da tafsiri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh